daren 25 ga watan jumadan akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 23 ga watan march shekara miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 32 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin مختصر العلو للعلي الغفار wanda malam muhammad nasir din al-albani ya yi aikin rairaye shi daga asalin littafin al'ulu na al'imamu shamsuddini al-zahabi allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗinsu wannan littafi yana karantar da mu ne a gidan musulunci dangane da tabbatar da cewa allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka a kan halittu gaba gida ƙarƙashin nasoshin alƙur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama da fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu, Allah mun gije saka musu alkhairi gaba da a darasin da muka a baya malam yana kawo mana maganganu da yake ɗaukowa daga ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin tabi'ai ko atba'u tabi'in amin wato Abdul Aziz ibn al zamu tashi inda yace fa amma allazi jahada ma wasafa min nafsi wanda duk yake musun abinda Allah ubangiji ya siffanta kan shi da shi ta ta'ammukan yana mai zaƙewa wata kallufan yana ɗaukawa kanshi abinda ya fi ƙarfin shi faƙadista hawatu shayatin babu shakka wannan shaidanu ne suka wacce kafa shi suka ainihin wato girbe mai imani haifil arzi a cikin ƙasa hairan yawaye gari yana cikin ainihin rudani duk wanda kaga yana musun abinda Allah ya faɗa yana musun abinda manzon Allah ya alaihi wasallam ya tabbata cewa ya faɗa kuma da sunan ilimi da sunan karantawa babu shakka wannan ya cikin rudi ne irin na shida kamar yadda aka samu akwai wani malami da ya gyare-gyare a littafin al na az-zamakhshari ya mushi gyare-gyare da suna al a kitabul intisaf na ainihin wato wannan malami sunansa ya kwanta wani babban malami ne ba maliki da ya zo daidai kan inda zamakshari a cikin tafsirin bakar ana buga littafin za a ga tare da zamakshari don a yanzu irin bugun daɗin nan wannan ƙananan rubutun na ƙasa ƙarƙashin ayan nan ta bakara da zamakshari ya zo fassar cewa ya takhabbatu shaytanu min al-mas sai da makshari ya yi halin nashi na mutazila Allah ya gafata mashi ya ce wannan duka wahami ne da larabawa suke da shi rudani ne a cikin tunanin larabawa cewa ai aljani yana buge mutum don haka shi ne Allah ya yi magana da su da irin wannan al'adatarsu da malamin yi daidai wannan gabar sai ce wannan abin da Zama shari ke faɗa shi kan shi alama ne akan cewa shi ma aljani ya buge shi ce duk wanda ka je na karyata irin wannan to wannan shi kan shi karyatawa to ɗaya ne daga cikin alamu a kwal da ni a kan shi to shi ne irin wannan magana wanda duk ka yana musun ƙwar'ani da nassi na sunna to wannan babu abin da ke sa ya haka sai in shaidani ya riga ya ruɗa shi kuma gani duk wanda ka ji yana yin musun addini ko ko yaya ne akwai wani ƙari na shaidan da ke taya shi wannan yi ba shi kaɗai bane ka da kyau gari za ka ga al'amuran shi ba sa kama da na lafiyayyen mutane ya anil bayyini bil khafi sai ka ga mutumin da ke yin wannan aiki ya makance baya ganin abin da yake a fili sai abin da yake ɓoye ke yin cewa yana gani walam ya zali yumli da hushe ɓalu shaiɗan ba zai gushe ba yana jan shi a jika yana mai talala yana zira shi hatta jahada qawluhu ta'ala har sai kaji mutun yana musun fadin Allah wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira kamar da dai shi al-allamatu zamakhshari ya ƙara yin musun fassara wannan aya abinda ayoyin suke nufi wasu fusaku a ranar alkiyama nazira suna cikin ni'ima ila rabbiha nazira suna diba zuwa ga ubangijinsu sai ce a wannan ila ɗin ba ila ce harafin jarra ba ji zama shi ila ce mufradi na ala ila rabbiha nazira suna kallon ni'imar ubangiji su haka ya fasara kaga yayi musun abin da yake tabbatacce ma'aluman min addini bil darura fa qala yace la yura yawmal qiyama sam suka ce ba za a ga ranar kiyama ba wa qala Musulmi muslimuna da nabiy sallallahu alaihi wasallam alhalin musulmai sun ce da manzon Allah hal nara rabbana ya rasulullah suka ce ya manzon Allah alayhi salatu wassalam za mu ga Allah ubangijin mu kuwa fa qala sai manzon Allah ya ce musu hal tabaruna fi ru'yati shamsi shin kuna cutuwa kuna tureriya turere da junanku wajen kallon rana a wata riwaya yazo da kallon wata wato tashbihul ruya ne bil ru'ya yanayin yadda in mutum zai kalli rana ko wata babu yadda za ka tone ya tare ma ba sai ka lika to haka zaka ga Allah ubangiji subhanahu wataala haka yadda Allah ya so a ganshi Allah ka samu a cikin zaka wannan falala kuma wannan falala ta ganin fuskar Allah za ta mantar da bayin Allah na aljanna gabaki ɗayan ni'imar da suke ciki za su gama duk wata ni'ima ma ashe ba ni'ima ba shine lillazina ahsanu al-husna wa ziyada wannan ita ce ziyada din ƙari akan kyakkyawa da Allah zai ba su Allah ka sama ciki wannan hadisi eh, ya zo a lamba ta 119 a cikin wannan littafi idan an kala har zuwa dai shi ibn al-majishun yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace la tamtali'un nar hatta ya da aljabbaru fi haka da subhanallah Allah ya ce wuta ba za ta cika ba za a yi ta zuba wa wuta 'yan wuta kafirai da munafukai Allah ta tsare mu ana ta zuba su tana lashe su tana haɗiɗe su tana cewa hal min mazid ya Allah ko akwai ƙari za a yi ta ɗiban halittu kafirai ana zubawa mutane da aljanu ya Allah ka tsare mu duk da haka bayan an gama zuba su gaba ɗaya wuta ba za ta gushe ba tana neman ƙari saboda haɗama irin na wuta ta ina lillahi wa ina ilaihi raji'un tana tambaya Allah ubangijin kowa ya Allah akwai ƙari manzon Allah ya ce ba za ta haƙura ba sai Allah ya ɗauki ƙafarsa ya sanya a ciki Allah ne suka ƙafar shi a cikin wutar fatakul ya ta fara cewa ƙaf qad ya isa ya isa ya isa wa yazwi ba'daha ila ba'd nan da nan sai ta cinye ta ta kankanci ta ga wuta na yi idan ta zo mutuwa ta zama ƴan kankanuwa ta zama ƴan kadan saboda daraja an kafa Allah da Allah ya saka ciki wannan hadisi ne sahihi jama'a kamar ɗinka na musulmi kada kai musu haka kar kuma ka ƙara wata fasara ka bashi yadda manzan Allah ya saka. kai ba kai manzon Allah kaunar ya tsarkake Allah ba ba kai shi sanin Allah ba tunda aka yi fada ko haka yake kamar yadda ya fada a bisa fassar da yake so a fassara a bisa yadda Allah ya aiko shi sai mutum ya ji kai in ya gargata wannan shi gaskiya bai yadda ba sai ya kare ta wannan hadisi shi ma za mu duba karanta shi a nan gaba a ainihin ratsami na ɗari da ainihin wato ashirin a lokacin za mu kokari insha Allah mu ji ƙara ƙara maganganun malamai game da shi wa qala li sabit ibn qais haka nan manzon Allah ya ce wa sabit dan kai laqad dahika Allahu mimma fa'alta bi dhayfika al-bariha wannan sahabi sabit dan kai al-ansari radiyallahu anhu wani bawan Allah ne daga cikin waɗanda manzon Allah ya faɗa ne cewa dan aljanna ne shi karara Allah ya jarabce shi da munin fuska yana da cin zanzana sai zama mata ba sa san shi kasan mata ba ruwansu ya yi aure har su biyu mata suna cewa ba su kai sai dai a musu kulki su dawa mai da sadakin ɗayan ma da a bahin fariran da aka tare za Allah ya fito kawai ya ganta ta raɗi a ƙofar gida wace ce wannan babu introduction babu kuma ta ce mashi la ana wala sabitu bin qais wallahi ba ni ba sabitu za Allah ya ce me zai ruddi lahu hadiqatan ki mayan masa da gonar da ya baki sadaki shikenan aure mutu kuma dan aljanna fa jama'a da ka karka damu dan wata ce ba ta sanka sai ka ƙara gaba Allah ya haɗa ka da mai sanka babu dole wannan sahabin to Allah cikin hikimarsa wata rana aka yi wasu baki sai manzo Allah ya ba su baƙo su je ya kwana a gidansu suka je abinci ba zai ishe su ba sai suka kashe fitila suka babba kwanye ta ci ya koshi su barci ba suna yin kamar suna sanya hannunsu a cikin kwanan wannan abin da ya yi manzan Allah ya ba labarin cewa Allah ya ji daɗin abu kuma Allah ya yi dariya ta hikimar da suka yi don kada bakon ya kawaici ko ya ga shi ya zo ya cinye abincin gida mutanen gida ba samu ba sai ya umarci mata sai ta kashe fitilar da gangan sai suka ci gaba da zama a cikin duhu kamar suna kai su cikin kwanan shi kuma bako yana ta cin abinci har ya samu ya koshi wannan abin ya burge Allah har manzo Allah ya ba barin cewa Allah ya yi dariya kaga tabbatar da siffar dariya ga Allah sannan ya ce ah, wa zakara kalaman wa zakara faslan tsawilan fil ma'ana ya dai ambaci zance mai yawa a cikin irin wannan ma'anar rawahu abubakar al-asram al-imamu abubakar al-asram ya ruwaito shi baya ga al-asram haka ibnu babba ya ruwaito wannan magana a cikin littafin shi mai suna al-ibanatul kubra haka ibnu taymiyyah al-harrani shaykhul islam Allah ya gafarta mishi ya kaito wannan magana a littafin dar'u ta'arud al-aqli wan naql da littafin fatwa al-hamawiyyah al-kubra duka baka samu waɗannan zantuka a ciki sannan shi kuma al-asram a zahiri a cikin kitabu sunna kenan al-asram sunan shi al-hafiz abubakar ahmad ibn muhammad ibn hani al-iskafi gidansu gidan badukai ne masu sana'ar dukanci ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar al'imamu ahmad ibn hanbalin na da littafi mai suna kitabu sunna wanda littafi ne na akida da kuma kitabu la'ilal mutum ne da allah ya mashi baiwa ta ban mamaki ta basira har aka samu kamar yadda alhafidul mizzi ya kawo a cikin littafin tahzibul kamal da al'imamu alhafiz alhatibul bagdadi a cikin tarihu madinatu salam tarihu bagdad da abdurrahman ibn al-jawzi a cikin al-muntazim fi tarihi al-muluki wal umam duk waɗannan malamai da wasu su suka ba da labarin cewa malam yahaya dan ma'inu ku malam yahaya dan ma'inu yana firgita da basirar da Allah ya yi wa Abubakar al-Asram har yana cewa yana cewa ahadu abawayil asram jinni ce din da aka yi asram din nan ba ɗan mutum da mutum ba hala a cikin iyayen shi akwai aljanna Ɗan mutum da ne saboda bala'in basirar shi matsala game da yiwuwar aure tsakanin aljani da mutum jama'a ba nan ne mahallinta ba tana da babinta a cikin akida da magungun da malamai suka yi ɗaya wa. amma dai a takaice aure na shari'a bai halatta ba Aure na shari'a tsakanin mutum da aljambe bai halarsa ba malaman fiqhu sun yi waɗannan maganganu za ka yi kanta tafin al na ibnu Ƙudama, littafin majmu' sharh muhaddab na al-imam an-nawawi al-mabsut na al-qadi a cikin malikiya kenan da tattafai dai da dama amma yiwuwar saduwa wadda ba ta aure ba tsakanin mutum da aljan to wannan malamai mu haƙiƙai sun tabbatar da yana yiwuwa aljani da mutum su sadu ko mutum da aljana su sadu irin saduwa da ɗaya namiji ke yi da mace kamar yadda mutum ai yana iya saduwa da dabba kuma ana samu ko kuma a cikin fikiyu da aka samu haka a wajen hukunci hatta dabba kashe ta ake me yasa malamai suka ce a kashe dabba saboda ta iya yiwuwa ta ɗauki ciki scientifically abin nan me za a ce ne ma da hausa possible Me yiwuwan a kimiyyance ruwan maniyin namiji mutum ya iya fertilizing ruwan maniyin mace akuya mai yiwuwan ta ɗauki ciki kuma ta kawo mutane wani jaraba ko ba haka ba da haka aka ce to in haka ta faru a kashe dabba ita ma wannan aka yi a cikin ko kashewa suka ce akwai banganu ma kan shin za a ci ko ba za a ci ba ma takaita wani saboda shi ne asalin babu da muke magana ba dan dai magana ta zuwa kai ibn taymiya a cikin majmul fatawa mujalladi na goma sha 19 ya maganganu akan faɗin Allah wastafghiz man istata minhum bi khaylika wa rijlika ko wa sharikhum fil amwali wal wa wa'idhum wa yadu shaytan illa ghurura irin wannan aya da Allah ya ce ya ba dan dama zai shiga ya fita tsakankanin mutane har musharaka da su a wajen dukiyarsu da diyarsu musharaka a dukiya yana iya sace musu dukiya ko ya kara musu ko ya sa su yi ayyukan da ba su halarta ba da dukiyarsu musharaka a cikin ƴaƴa kuma na daga ciki shine saduwar da shaidan zai taya mutum saduwa da matashi in bai addu'a. yana daga ciki ya daga ciki shedan ya halaka maka ya sa musu mugun tunani ya daga ciki ya buge su ya sa musu hauka ya daga ciki shedan ya sa musu wato ra'ayi na uquq na kin bin iyaye ya daga cikin musharaka fil amwal wal aulad haka game da fadin Allah lam hunna insun qablahum wala jan da dai wani dan adam ko mutum ne ko abin ko aljan bai taba taba bai taba tsam shi ne taɗi irin na saduwar ɗanar musu da mace babu wani ɗan adam ko aljan da taɓa, taba matan aljan saurayi to wannan malaman musulunci suka ce to wannan ya nuna cewa kenan akwai yiwuwar ɗan adam da aljani fi tarayya akan taɓa wata mata wadda ba hurayin ba shi ne mafi mukhalafa Don ƙwar'ani babu hashu ina fata mun gani babu wani abu da za a ce a ah, kawai cikon magana ne daɗin zance ne kawai a kawai shi babu kome da ma'anar shi malaman mutazila a nan wajen suka ce a ah, kawai wannan zance ne wannan jan kawai cikon ayar to wannan zindiƙanci ne zama don ƙurani ba a mai samari a ce bari a rage wani abu da amfani babu hatta da ƙulƙul da ake faɗa na amsoshi ba kai saka cire su ba ƙul huwan mahu a ƙul inna ma unzir kun ƙul ya annaka an lahila kulhiya mawaki ba za ka tun da annabi ya riga ya faɗa a cire kullum ba kai a din karantawa ya annaka an mahilla hiya mawaki ba wanda zai wani gangancin ƙazafi na abin nan libya ya taɓa wani gangancin malamai suka yi raga-raga da shi tun yana rayu allah ya gafarta mai so wannan ayar har ila yau tana nuna yiwuwar haka akwai hadisai da suka zo birdik amma kusan gaba ɗaya ba su inganta ba akan nuna yiwuwar aure tsakankanin ɗan adam da ainihin wato aljani kamar hadisin abu dawuda da manzo aka ce wai ya tambaya ya ce hal fi kumul mugharribuna kamar yadda eh, ibn al asir ya fassara a cikin an da ainihin wato malamin littafin aulul ma'bud da ainihin wato mai ma'alin sunan shine al-imamu abu suleiman al khattari duka suka ce al-mugharribuna su ne wato mutanen da za ka gansu kamar 'yan daudu haka ko mace mai halittar maza ko kuma mata maza ma gaba daya abin na abin da yake ce ma da turanci hama hermaphrodite ko me ke sa a same su hadisin bai inganta ba a cikin amma me ke sa a same su a kimiyyance su cewa suke sa'ad da chromosome ko y da x namiji na iya ba da y ko x mace kuma dole sai dai x ko ba gaba ne to idan aka zo lissafin da suke yi kowa na ba da 23-23 ne sai a hada nawa ke na hada 23-23 46 ko shi ne zai ba da asalin primary composition na na madda na jin din da yake hada mutum Allah sa na faɗa abin da to idan aka samu kuskure wani daga cikin abokan saduwan nan maimakon ya ba da 23 sai ya ba da lissafin duka 60 a 46 ɗin nan ko sai zama ya ba da over Shi ne sai a samu wata halitta irin wannan irin wannan da ake cimma mata zan maza ko kun sa mushkil ko hermaphrodite wannan kuna ya kimiyya ba haka mun ba malamin kimiyya ba amma na karanta a tarihin kimiyya a ce haka wannan abin shi suka ce yana faruwa kaga a process ɗinsu na kimiyya su kuma akwai malaman musulunci wanda suke malamai ne a musulunci kuma likitoci ne suka ce a'a ba wannan ba ne kaɗai wannan yana faruwa ne sakamakon irin wannan ɗabi'a idan akwai aljani a cikin saduwar ko a jikin matar ko a jikin mijin ba dole ne zama aljani na halartowa sanda ake saduwar ba amma ya zama ɗaya daga cikin ma'auratan yana da matsala aljani ko shi ne ake samun irin wannan shi za ka ga mata maza suna da bala'in basira ka zai karanta suna da aiki, full aiki. saboda basirar su ba ta gama garin adam ba ce kuma ma'anar an da al'adar cewa kaɗa ce wannan kama aljini yake saboda mutane suna da tunanin cewa aljunusa da wata bala'in basira ta mutane abinda muke ta jama'a shine wannan ba ana cewa halitta a sharabin ne. akwai ruwa da aka tun cewa wasu sun taba sun tambayi Imam Malik fatawa akan wani aljini ya zo neman auren da yasu ba Maliku ba kai ne sun tambayi Hassan al-Basri sun tambayi Ibrahim al nakhai dukkanin suka ce musu kar ku yadda ku ba shi auren ta ba zai yi aure tsakanin miji mace mutum abin nan kuma miji kuma azumi ba zai yi ba amma dai ku bashi kuma yana siya idan shi mutumin kirki ne ko aljanin kirki kenan za a ce ku ya ba muku yau yana zuwa kuwa ya sallama ko gida ba a ganin shi za a ji maganar shi ya faɗi kaza kaza kafin ma su gaya mishi labarin ita musa yana san kun je kun tambayi kaza kun je kun tambayi kaza kuma ga abin da aka ce ni ina son ta ne so na aure shi sa ba na so da cutar da ita inda na so sai na cutar da ita yadda sauran yan uwana suke cutar da mutane amma ni so nake a bani ita ta hanyar aure ba dai bashin ba a tarihi saboda bai halarta amma abin da ake sa kamar ibn taymiya ya faɗa ya ambata ce abin abu uku ke sa aljani ya sa ya buge mutum na farko akwai ramuwar gayya shi ne kai baka sani baka musu wani abu ka taka musu gida ko ka tone musu ko ka zuba musu datti a kai sai su ce bari su yi ramuwar gayya kai ka musu ko wani naka na biyu kuma akwai kuma wannan mutu'a Tana son su ji daɗi da musamman mata shi na ake ce namijin dare ashik da makamantansu hmm. Mata ta waye gari ta ji ana saduwa da ita kuma ta tashi daga jikinta alamar saduwa da mani wannan yana faruwa Zama mu daina karyata abin da yake waki ana ganin shi akwai mukabara da hankali tsakani da Allah ya fara an gani na un kuma shine akwai kuma kamar yadda mutane suke wasa da barai aljanu sukan yi ma mutane irin wannan iskanci kawai so yake buge mutum ya ta wa ita dariya in ya gan shi na burgima ce wannan daga cikin asbabu sa karanta littafin dinnan eh, littafin mazmun fatawa ta ibn jami'a mujalladi na goma sha ya faɗi wannan ya yi maganganu dalla dalla a kai to baya ga ibn jami'a akwai al-imamu shaukani a cikin tafsirinsa al-imamu al duk waɗannan sun kawo a su sun yi bayani a akan waɗannan maganganun kafin su akwai katada a cikin tabi'ai akwai ibnu abbasin a cikin sahabbai duka waɗannan an ruwaito maganganu daga gare su akan yiwuwar ɗan adam ya iya saduwa da aljin ko aljani ya iya saduwa da ɗan adam wasu suna cewa to saboda ai ɗan aljanu yanzu ai su ai wuta ce ai iska ce gaskiya ne amma wannan ana magana akan asalin halittar su kamar yadda mutane asalin halittar su tabo amma yanzu ba asalin halittar su bake asalin halittar mutane shine mani sannan halittar su kuma shine wannan flesh to haka su ma aljanu halittarsu tana yiwuwa ya zama a yanzu ba haka take abinda da yake so mu sani shine abu idan ya zama waki ba ka iya ƙaryata shi duk da sai hadisan da suka zo ba su tabbata game da balkisu wannan salon ya saba cewa ita ma ɗaya daga cikin iyayenta aljani ne ko game da shi wannan abubakarin asaram wanda shi ne kai mu ga duk wannan ah, rarage ba wannan littafin jama'a ga shi fathul mannan في جمع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عن الزار بكلام أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان كان كلمة مجلد maganganun da ibn taymiya yana altafai daban-daban akan aljin ita tara su kala kala an kasar da zaka sha mamaki sai gane wai su ibn taymiya za mu yadda da su ko ko wasu waɗanda kawai aka shiga da su cikin da'irar malanta ba bisa ka'ida ba kawai dan wasu ƙungiyoyi sun naɗa su malamai ana taruwa a yake musu ihu da kabbara sai suka yaudaru suka tsaka su malamai ne mutanen gari masu ɗauka su malamai sun ji sun iya fassara sun iya da iradi ana saka su a rediyo ana sasa a tv ana raba musu mukamai suna da digirori shi nan, sai su dinga karyata gaskiya ana ji ana gaji. ba za a biya musu ana hanyar da suka yi ba amma kuma dole a cikin barbaɗan gaskiya da ma ibn taymiya duk wannan maganganun shi da aka dauko da zantaban shi daban-daban a cikin nan zaka samu dukkanin kasin da muke da ire-iren su a takeice jama'a wannan na gwada mana shi tun da a ga mutum da matsiyaciyar basira sai a dinga tunanin to ko dai aljini to ta yi aljinin ne ta yi kuma ba aljinin ba Allah yana baiwa shi da yadda ga dama ina fata mun fahimci nan ga waɗanda suke karatun allo za su iya baka labarin a makarantun tsangaya da yawa akan zauna tare da aljanu aljani yakan zo ya dinga fiskali ya fi kowa kokari a makaranta da an gane shi sai gudu a makarantun malamai na da an kana karanta tarihin makarantun malamai akan zauna a majalisi da aljanu ibn kathir ya ba da labari daga ainihin al'amash cewa wani aljani na zuwa gidansu suna ba shi abinci suna tambaye shi game da abin kungiyoyi na bata ko a kun cikin azumi ce kwarai kuwa a yake ce musu yan shi'a su ne mafi sharrin a wa'azin haka wani azumi kuma da aka zo ana rukuya ana kiran sallah a kunnan wani ibn taymiya ba da labarin wannan ana rukuya ana kanta kiran sallah a kunnan wani sai ce mai rukuya aljanin yayi magana ya ce mai rukuya ka kyale ne na kashe wannan dan bid'a ne yana cewa qur'ani ba magana Allah bane to duk wannan abubuwa ne da jama'a amma saboda najeriya wata ƙasa ce budaddiya kowa na da dama ya yi abin da ya ga dama ko babu abin da zai faru kowa na da dama ya faɗa duk abin da yake so kuma mu jahilai mu sun suwaye malamai ba yana daga cikin cutar da muke cikin mujahide ko mun cika shiga abin da ya fi ƙarfinmu kowa ya afkawa abin da muke ba huruminsa ko kuma ko da huruminsa ne ba ta yadda ya kamata ya afka mashi muke to wannan dai shine daga wato abun da yake damun mu shine jahilci da yake damu shi za ake kwalla da mu yadda ka san yan kwalla suna buga tamola in za ka malamai suke buga da malamai da malamai ba suka shiga rigar malamai shi sa nasiya da nake wa kaina da sauran yan uwa shine jama'a kowa ya tabbatar ya tsaya ya koyi ilimin addini a gun malamai na gaskiya tun daga tayar da bakin alkur'ani da karanta shi da sanin ma'anarsa da hadisai da sanin ma'anarsu da fiqhu da tauhidi da duk wani ilimi da zai taimaka maka wajen gane abin da ka bauta wa Allah da shi don ka samu kabira idan kuma Allah ya jarabce ka da malanta ko karantawa wannan kuma wata riba kafa ce amma ya zama kana yi ne don ka samu abin da ka bauta wa Allah dan ka tsira Don wannan rayuwa idan ka biye makale kalanta da kuma surutan da kowa ke yi to ka waye gari ka rasa da kai imani da me baka imani yanzu da muke wani maganganun wani ko yana ya nuna cewa ba haka suke ba sai ka rasa kuma me gaskiya saboda baka da ma'aunin da zaka gani to kullum mu gane wa inta inda na tun fi shay'in farduhu ila Allah war rasul sannan kullum malaman musulunci a da duniyar musulunci ta yadda da su maganganun su sune abin karbi ba maganganun wasu ƙauyawa da muke rayuwa da su a yanzu akwai ƙauyawa jama'a ƙauyawan birni waɗanda ba su san mutuncin karatu ba ba su san mutuncin malamai ba su ne za ka ga suna ƙadita ire-iren waɗannan maganganu almuhim a shar'ance bai halasta aure tsakanin mutum da aljan ba So da Allah ya riga ya ce khalaqa lakum min anfusikum azwajan taskunu ilayhi to ba da za ka samu sukuna da aljana in ka mata tsawa sai ta sai ta bugi kadara ji ce mata kan ita ma tsawa sai ta ma amam uta in kawa ka ku ka shiga hukwa ko ba ka ba sannan da ɗauki ciki ya za'a yi na za da dinga zuwa awo wannan abin bai kamata ka su bada mako? ko amma mutu'a jin daɗin na iya yiwuwa kamar yadda ba na buga wannan misali duk da yake tashma'id mu min hulqulub Mata da aka ce muharramai ne gare ka ana samun yan iska da suke yi wa su tare da matan da suke muharramai gare su ba sa jin daɗi su sa ka tambaye su su jin daɗi har su haihu ma'ana irin daɗin da ake ji idan an yi saduwa aure idan aka samu shaidanin da ya sadu da uwar shi ta haka Allah ya tsare zai ji wannan daɗin kamar yadda manzo Allah ya ce za ku ji zuwa nuna Isra'ila kamar yadda in ɗayan su an samu wanda ya sadu da uwar shi kuma a cikin kudi an samu tun da aka samu a cikin mutanen zamanin an samu a cikin bano Isra'ila masu cin takashi ka duba je takashi da ma su ma ikirarin jin daɗi suke ta yi kuma suna jin daɗin mai shan taba ko wiwi duk wannan ba haramun bai amma yana jin wani abu da a ganin shi daɗi ne ma'ana yana satisfying need ɗinsa to wannan satisfaction ɗin yana samuwa ga har mai zuwa ya sadu da akuya ai kowa a cikin ya taɓa jin labarin ko ya taɓa gana an kama wani mara tunani yana jima'i da akuya ai an sha gani halama wani boka ne ya sa shi ko da mahaukaciya duk za a ce ba zai ji daɗin da ɗan adam namiji ke jiya tare da mace ba to shi ne abinda ake cewa idan aljani ya zake wa mace zai ji irin wannan daɗin ita ma ta yi ta ji irin daɗin da mace take ji idan namiji ya tare da abinda kawai ake cewa kenan abu ne mai yiwuwa to idan ko wannan ya yiwu ko to tana iya wani abu baya wani abu ya biyo baya ne in aka samu wato fertilization akwai yiwuwa a samu ciki kuma akwai yiwuwa a haihu wani abu shi za malamai suka ce a kashe dabbar da aka yaka da kalla ka gani alfadari da ya yake samun shi da irin wannan mix din ne jaki da doki ko kuma shi ya malamai suka ce makaruhi ne a sa sai dai suka ce suka yi da kansu karka siyo eh, eh, doki da jaka ka haɗa su don kansu sai kuma ka alfadari na fata mun gani kamar da kaza ke kyankyashe kwan agwagwa aka kai ta mata kyankyashe jinsin da ba na ta bane ya aka yaka yi so duk waɗannan abubuwa ne waƙi'iyya ba ka iya musu sai in kana da mukabara ko kuma kai ma akwai aljani a cikin kamar da wata malam ya fara ina fata mun gane jama'a za ka mu daina musu su ko mu kiyaye shari'ar Allah mu kiyaye azkar dan Allah ya tsare mu daga waɗannan fitintunu da balawoyi za ka gari akwai shigoyi da dama da mutanen mu suke kawowa waɗanda ba nan ne mahallin magana kan su ba sai Allah ya kama daidai magana kan su a satinmu da muke a makarantar mu tsara da salafiya a cikin zadul ma'ari dan Allah ya kama kitabun tsib Allah ya raya mu zuwa lokacin za mu tsaya da yi bayani gwargwadon hali akan abin da ke da alaka da aljani da da ainihin buge mutum da yake yi da sihiri da komai a laraga an fi duk wanda yake cewa ba haka ba ne ba sai mu kowa rage ba kawai ban faɗa abin da muka sani don waɗannan mutanen ma wallahi tsayawa musu rage ma ɗaga su abin da suke so a dinga faɗa dan a ji labarin ka bar su kawai da yan facebook ma zai ishe su Allah shi kyauta وكان ilmi العزيز بن من بحور العلم بالحجاز نودي مرة بالمدينة بأمر Ibn عبد العزيز ya kasance يا كسنتينا daga cikin yana ɗaya daga cikin ainihin wato manyan malamai a ƙasar makka da madina wata rana an taɓa kiran shi daga madina aka kira shi ya tafi ƙasar iraki aka zo aka yi shela amin a ƙasar madina da umarnin mansur abu ja'far mansur halifa cewa la yuftin nasa illa malikun wa abdulaziz ibn al-majishu kada wanda ya ba mutane fatawa daga maliku sai abdulaziz ibn al-majishu kaga irin wannan su muka rasa sarakuna na Allah na gaskiya wanda za su sa regulation na addini duk wanda bai kai ya karatu ba a hana shi wallahi tallahi da sai abin mana zaman lafiya da wanda za a sa a rediyo da wanda zai a lasifika har malamin islamiyya kowa ya zama a ce akwai hukuma Wanda a ilmance take tantance wanda zai sawun tafsiri kake so kai karatun masallaci karatun matan aure wa'azi a bakin kasuwa da a wasu shiga ƙauye limancin juma'a wankan gawa duk wani profession da kake so ka yi marasar ka practicing ɗinsa na malanta ya zama sai an tantance ka an certified ɗinka kamar yanzu likitoci sun fi ta a Najeriya akwai gynecologist akwai pathologist akwai surgeon akwai wane ne ga sanan iri daban-daban akwai na ido akwai na kunne akwai mai gyaran kashi ba ga wani orthopedic ko kowanne wannan sai wata hukuma ta yi certifying din shi a matsayin irin wannan likita sannan ya halatta ya practicing wannan aiki in ku ba ka ba kamar shi zuwa baya garkame shi ai mun sha jin labarin an kama rikici na bulki to ya kamata a ce akwai irin wannan hukumar a ƙasar nan za ta dinga tantance malamai duk mu dinga sace ba mu iya ba kowa sai mu koma mu zauna ya kuma na zaman lafiya kowa ya kuma ya ci gaba da sana'ar da yake a neman malamai na gaskiya in babu su a duk ƙasar waje a ɗaya musu lokacin da sanar ya kafa abu babu farfesoshi a ingila je ya ɗebo malamai ya kawo su da ingila da pakistan da india can aka yi ta ɗebo mutane daga hannun ghana su suka dinga koyarwa a abu da abdullahi bayero college a kano biyu ke ta yanzu kenan da atv lokacin da ya buɗe su duk haka aka ke su suka dinga koyarwa sai daga baya aka samu yan kasa suka suka shi kansu nan ma sai a je saudiya a je a ɗebo malamai ga sunan na allah burjik a zo kowane gari a ajinki in ba a samu wanda ya yi ba uzuri ba ne don babu wanda ya yi kuma kowa ya yi yadda yanzu dinnan aka rikice jama'a aka rasa gane wane ne malami wa yi gari allah ya tsari tufi ibn al-majishun sanata 40 wa 60 wa 100 wa kana ibn hu abd al-malik min kibari talamidatin malik ibn al-majishun ya rasu a shekara ta 164 allah ya gafarta mishi dan shi abd al-malik na daga cikin manya-manyan ɗaliban maliku duk da fashi da malukun ba sa wani shiri kamar da muka zaba Allah gafarta musu gaba da in ka bude shafi na gaba ga wata jumla na zaka ga takrar ne maimaici ne na bugun inji ne maimaita abin da aka karanta a bayan nan yanzu yanzu da aka zamu ka zuwa lambar ta'aliki na 119 da yace akhrajahu shaykhani fi sahihayhima min hadithi abi hurairah wa ghayrihi wa huwa mukharraj fi sunnah libna abi asim min turqin ah, wannan hadisi mai lamba 119 taliki mai lamba 119 can baya ne kenan wannan yace a al-imamu al bukhari da Alimamu imamu muslim ne suka fitar da wannan riwaya Ga shi nan hadisin hal tudaruna fi a kishan shi yake ishara suka fitar da shi haka nan yi takrijin shi ne albani a cikin takrijin kitabun suna na ibnu abi Asimin daga lamba hadisi na 440 uku zuwa 458 lamba 120 kuma yace akhrajahu shaykhani wa ghayruhu wa ghayruhuma bukhari da muslim da wasu kaftar da shi min hadisi abi hurairah ko mukharrajun fi sunna shi ma yana cikin kitabun sunna lamba na 525 lamba na 121 shine karshen wannan kissa kenan ta ainihin wato na da hikallahu laila au ajibtu shi kuma yace akhrajahu al-bukhari akhrajahu al-bukhari akhrajahu al-bukhari nahwahu min hadisi abi hurairah bi lafzi da hak da hika Allahu lailata aw ya ah, yace haka ibnu abi asim a cikin lamba na 570 wa muslimun aidan illa annahu inda indahu dhikru ah, dhahik ah, muslim bai ambaci dariya ba wa inda hun jami'an dhikru li thabit ibn gaba ɗayansu su kuma ba ambaci sabit ɗan qais ba bala inda muslimin annahu abu talha rajul milan al abin da ya tabbata a riwayar muslim shine cewa abu talha ne ba sabita dan kai ba ka karanta ainihin fatul bari mujalladi na bakwai shafi na tasa'in zuwa da ɗaya wallahu ala sai malai ci gaba da cewa hamad ibn zaid al-basri al zai dauko mana magana kuma daga hamad ɗan zaid al-basri al-hafiz sai ce ahadul a'lam ɗaya daga cikin manyan malamai wanda ya rayu tsakanin shekara ta 198 zuwa shekara ta 179 wannan shine rayuwar shi zaka ga yara yara suke nan shekara guda da maliku maliku ya rasu a wannan shekara ainihin wato abin nan abin nan a watan rabi'un al-awwal na wannan shekara shi kuma hammadu dan zaidin al-basri shi kuma ya rasu a ranar goma ga watan ramadana na shekara haka ya tabbata a cikin tarihinsu shi. ma ya ce tufiya huwa wa malikun fi sanati da shi da maliku sun mutu shekara guda Allah gafarta musu za mu zo tarihi a takaice insha Allah ce qala Sulaiman ibn Harb samitu Hammad ibn kulu na ji Hammad dan Zaidu yana cewa innama yaduruna ala an yaqulu laysa fis sama'i ilahu duk suna ta kai kawo ne don su ce babu kowa a babu Allah a sama ya anin jahamiya qultu ni malan zahabi sai na ce maqalatu salafi wa a'immatu as-sunnah ko maqalatu salafi wa sunnah bal was sahabati wallahi wa rasulihi wal mu'minun wato maganganun malaman salaf da malaman limaman musulunci والصحابة والله ورسوله والمؤمن da Allah da manzansa da sahabbai da muminai duka maganar su annallaha azza wa jalla fi duk waɗannan suna cewa Allah yana sama haka shi kanshi Allah ya faɗa haka manzan Allah ya faɗa haka sahabbai suka faɗa haka malaman salaf haka limaman sunna haka kuma sauran muminai. wa annallaha alal kuma cewa Allah ya dauka akan al arshi wa annallaha fawqa samawati kuma Allah na sama da sammansa wa annahu yanzilu ila samai dunya kuma cewa Allah yana sauka zuwa sama ta nan kasa wa hujjatuhum ala zalika nusus wal athar hujjar su game da haka nassoshin alqur'ani da hadisai wa maqalatul jahmiyya su ko jahmawa magana sun ji Imam Zahabi annallaha tabaaraka wa ta'ala fi jami'il amkin cewa suke Allah yana ko ina anan kasa ma haka suke bari ko ta'ala Allahu an qawlihi Allah ya girmama ya fi ƙarfin wannan bakan magana ta su bal huwa ma'ana aina ma na bi ilmi Allah yana tare da mu duk inda muke amma tarayya tarayya ce ilmiya zai ba tarayya ce ta ainihin mukhalata wa maqalu mutaakhiril mutakallimina malam ya yace su kuwa malaman karke daga cikin 'yan alkalamu irin su razi da makamantansu kenan da su da su ainihin farabi da su shaharu tari da makamantansu Allah ya gafarta musu zuku suka ce annallaha ta'ala laysa fis samai Allah baya sama wala alal arshi Allah baya saman al arshi wala fis samawati Allah baya saman sammai wala fil ardi Allah baya ƙasa wala dakhil al alami Allah baya cikin duniya wala kharij al alami Allah baya wajen duniya wala huwa ba'inun an khalqihi Allah baya nesa da halittunsa wala mutasilun bihi Allah kuma baya tare da su bin muna sakandare haka akwai mana tauhidin a cikin bayi juri da Ibrahimul Laqani da Tufatul wari da Waciti waɗannan tafin da ake karantawa a sakandaren Arabiya haka akwai mana su baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya ciki baya wasu mai ma'ana wannan babu Allah ta za ci su da kan suna cewa tauhidi ya da haɗari idan kai nisa za ka ce ba Allah irin wannan suke nufi Allah gafarta musu wa qalu suka ce jami'ul ashiya'i sifatul ajsam wallahu ta'ala munazzahun anil jism suka ce duk wani abu da zaka fara kai ka ce Allah yana wuri kaza ko Allah na da siffa kaza sifofin jukkunan halittu ne Allah kuma ya tsarkaka daga duk wata siffa ta cikin halittu da haka ba za su siffanta shi da komai ba su wannan magana ita ce kuma irin magana ainihin wato mu'abtira daga cikin mu'tazila qala lahum ahlus sunnati wal asr sai malaman ainihin hadisi suka ba su amsa suka ce na hannu la na fi zalika mu ba ma kutsawa irin wannan kutsan da kuke wa na kulu ma zakarnahu tiba'an nusus muna faɗan duk abin da muka faɗa ne saboda muna biyayyar nasoshin alƙur'ani da sunna wa in za'amtum ko da ike kukuna riyawa wa na kulu da kauli mu ba ma faɗa irin maganaku. ku kuna riya cewa wai kuma kuna bin nassi ne wanda ke Allah fa inna hadha hadhihi suluba nu'utul ma'adu waɗannan negative din baya wuri kaza baya wuri kaza bayi da kaza bayi da kaza ko sune siffofin abin da babu ta'ala Allahu jalla jalaluhu al adami Allah ya daukaka daga a ce babu shi yace bal huwa mawjudun mutamayyizun an khalqi babu shakka Allah yana nan kuma ya bambanta da halittunsa Mausufin bima wasafa bihi nafsuhu yana tufantuwa da abin da ya siffanta kan shi da shi min annahu fawqa al'arshi bila kayfi cewa Allah yana saman al'arshi ba tare da cewa ga irin saman ba Wadannan duka maganganun malam yayi sharhin su ne karkashin magana Hammadu dan Zaid yace Hammadu ibn Zaidin lil iraqiyina naziru malikin ibn anasin lil hijaziyyin fil jalalati wal ilm hammadu dan zaid a gurin mutanen iraki to kaman maliku dan anas ne a gurin ainihin wato mutanen kasar makka da madina wajen daraja da ilimi wato yadda ake ganin malikun daraja da ilimi a ƙasar makka da madina haka ake ganin hammadu dan da irin wannan ilimin sunan shi kenan hammad ibn zaid ibn dirham abu ismail al-azdi al-basri abu ismail al-azdi al yana daga cikin rijal jama'a wanda gabaɗaya al-kutubu sita sun fitar da hadisin sa babban malami ne daga cikin musulunci yana da ainihin wato ilmi mai tarin yawa ya samu larurar makancewa a ƙarshen rayuwa a ƙarshen rayuwarsa baya gani kusan shekaru biyar na ƙarshen rayuwarsa don ya daɗe a duniya ya shekara kamar da kake gani ta shekara tamanin babban malami ne yana daga cikin jibalul a'imma Allah ya mishi ɗumbin ilimi da basira da ƙwarewa akan hadisi da ilimi kuma mai da martani ga yan bid'a al-imamu zahabi yayi tarihin sa a cikin siyaru a alami al da littafin tazkiyatul sufat da shi al zahabi din haka na a cikin littafin ainihin wato tarihu majlis salat na al alhafi al-hafiz da da dama na tarihin malaman musulunci irin su tabaqatu ta limamu Muhammad ibn Sa'ad al-Misri za ku samu tarihin wannan malami Allah ya gafarta mishi malam yace ذكره المصنف من رواية ابن أبي حاتم الرازي الحافظ في كتاب الرد على الجحمية wannan labari da aka ɗauko daga malam hamadu ɗan zai malam al-musannif shine malam zahabi kenan ya ambaci wannan riwaya a cikin al'ulu daga ibnu abi hatim al-razi abdurrahman dan abu hatim al-razi malam dan malam kenan a cikin tafi mai suna kitabun rafi alal jahmiya malam abu hatim ko abdurrahman yace haddathana abi qala haddathana sulaiman ibn harb bihi babana ya bana ya ba mu hadisi baban shi shine ainihin wato abu hatim din kenan daga sulaiman dan harbin shi kuma daga malaminsa amma dan zai qultu ni albani nace wa akhrajahu abdullahi ibn ahmada fi sunna abdullahi a dan ahmad dan shi ma wani malam dan malamin kenan ya fitar da shi a cikin kitabus sunna shafi na 9 zuwa na goma min tariqaini ne an sulaimana bihi ni albani sai ce isnaduhu fa huwa isnadun sahihun wannan isnadi ne ingantacce wasu abu da taimiya aidan fil hamawiya ibn taymiya ya inganta wannan isnadi a cikin ainihin al hamawiya sai mu tsallaka gaba ta gaba da yake cewa wa an abin nu'man arim daga abun nu'man arim abun nu'man sunan shi muhammad ibn al-fadli as-suddusi abun nu'man muhammad ibn fadli as-suddusi al-basri malamin imam al-bukhari abinda yake nufi da arim yana zuwa da ma'ana da yawa akwai aka ce arif yana ya ɗaukar ma'anar kama a ce wani taƙadai a sharif ko wani shaɗani a cikin mutane yana ya kuma ɗaukar ma'anar mutumin da yake wato mai basira mai wayo shi da abin da suke rufi da wannan malamin ke arimu ka ji bukari na cewa haddasana arimu haddasana arimu wato malami ne Allah ya mushi wayo da basira ya rasu a hijirar manzala tsari sallama eh, tana da shekara in ba na manta ba 200 da wani ɗoriya na manta shi ma da hadisai a cikin kutubu sita ga baki ɗaya suna kamar 220 da wani abu eh, ya samu ikhtilafi a ƙarshen rayuwarsa har wasu hadisansa ba a karba amma bukhari kama al'adarsa ya yi intika'in hadisan ya tace hadisan da ya rito daga ainihin arimun abu nu'man muhammad ibn al-fadli as-suddusi al-basri Allah ya gafarta musu gaba da su arimu yace qala hammad ibn zaid al-qur'anu kalamullahi anzalahu jibril min indi rabbil alamin qur'ani magana Allah ce mala'ika jibrilu ar-ruhul aminu alayhi salam ya saukarwa da manzon Allah shi daga Allah subhanahu wataala ma'ana Allah yana sama kenan رواه الإمام أحمد ابن حنبل في السنة الإمام أحمد ابن حنبل يرويت وانا في كتاب السنة ما لن يتيب قلت وقال فيه يا فلا أتكين كتاب السنة من شاكنا أشهر لبيتي أخبرت أن أبي النعمان به an ba ni labari daga abin nu'man aka ce ya ce daga hamadu dalbai sai malam ya ce a sani ashar limani na goma sha biyu daga cikin limamin da yake kawowa waɗanda yake kafa hujja da cewa sun yi majahamu ɗan safuwa na rukdugu na raddi a kan maganarsa na ƙarfi sifatu shi shine wane ibnu abi laila ƙadil kufa wa alimuha ƙadimul maut malam Ibn abi laila alƙalin kufa kuma malamin ƙasar kufa wanda ya mutu da dadewa ya mutu da wuri kaga tarihin rasuwarsa shekara ta 148 wato kai mu karana da waɗanda ake kawa tare da shi su sun mutu shekara ta 170 da 80 ma'ana bayan rasuwar shi da shekara 40 da wani abu kaga dole a ce ya mutu da wuri magana ce ta nisbiya sunan shi muhammad ibn abdurrahman ibn abi laila baban shi abdurrahman dan abu laila na daga cikin ƙurra malaman ƙur'ani waɗanda suka shiga cikin fitinar ainihin wato abdurrahman ibn al suka yaƙi da hajjaz aka karkashe su tsayawa a shekara hijira da shekara 83 a lokacin kashe baban shi ya bashi yana yaro kankani ya taso a hannun yayansa mai suna yahya ibnu abdurrahman shi ya rike shi ya sa shi a makaranta ya ainihin koya mai karatu ya zama mai basira babban malami ne a cikin atba'u tabi'ina ya ya iya alqur'ani ya nakalci alkur'ani ya karantar da shi ya karantar da sunna ya iya fikir. Eh, ya zama malami mai fatawa a kasar ainihin kufa ya zama alƙali yayi alƙalanci shekara 33 a cikin daular bani umayya har ta ƙare aka shiga daular banin abbas yana alkalanci ma'ana ya yi alkalanci a duka gwamnatocin guda biyu kama ce famsig ne wannan gwamnan ya yi ya gama ya bai shi a kawo wani ya yi ya gama ya bai shi ko kuma irin sarakunan nan irin margaye sarkin kano a duba yau shekara wajen hamsin yana mulki irin sarkin zazzau shehu idris shekara wajen hamsin yana mulki za ka ga ya ga shugabannin kasa da yawa ya ga gwamnoni da yawa ya ga ciyamomi duk da tafi sun bashi ta yi haka wannan alƙalin ya kasance sai dai malaman hadisi ba sa karban hadisinsa irin sa ahmad ibn hanbal irin su shu'batu ibn al-hajjaj bistab waɗannan malaman irin su abu hatim rabi har ibn hibban a cikin kitabul majruhina duka wannan suka ce ibn abin da watin ba'ifi ne ba a karɓar riwayarsa amma yana daga cikin manyan malaman fikihu wanda ya rayu a ƙasar ainihin wato iraki Eh, sai dai eh, ibn abi hatim eh, abin hibbana karna manta kama al'adarsa ya ambace shi a cikin addu'afa kuma ya ainihin wato kyare shi sosai amma shi ijili ya wasaka shi a cikin kitabun sikati shi. wannan malamin yana da mazhabi irin mazhabin malaman garinsu na sun shan tsini wanda ya ainihin yi faminti don mutumin kufa ne yana ba da fatawa a kan halarci kuma shi ma yana ɗan tsotsawa Allah ya gafata kuma gani tsakanin shi da abu hanifa akwai rikici mai girma sun yi rigingimu irin nasu na malamai yana alkali in yi hukunci abu hanifa ya ji labari sai ya mai naƙadin hukuncin a sai da ya taɓa ya koda abu hanifa da wone cewa wallahi zai magani shi ya wuce ya zo ta mata tana suna fada da wani ta ne kazafin cewa zina aka yi aka haife shi sai ya kama ta yi zai mata bulala da aka baga abuwa nifa abuwa nifa ya ce ya yi kuskure guda shida a cikin wannan hukunci <laughs> ya yi kuskure na farko kai alkali ba ka kai kara da kanka za ka jira ya siya wani ya kawo maka wanda ta zaga bai yi kilimin damini sai kuskure da yake kuskure na biyu kuma ka riga ka tashi daga zaman kotu daga zaman kotu me na dawo kotu ka sake zama ka sake buɗe majalisi ka mata hukunci ya je ka bari ke gudu kuskure na uku kuma an mata bulala a tsaye ba a mata bulala a tsaye saboda kada tufafin su ya bude a gatsarakin su sai ta faɗa maganganu ne sai mishi zafi ibnu shi ne ya aika da abuwa ne a sako cewa to wallahi yake yi shi <laughs> malamai kenan Allah ya gafarta musu yace an Ahmad bin Yunus za zaka samu tarihi cikin sirru alamin nubala Ahmad bin Yunus yace awwalu man qala al-Qur'anu makhluq rajul wani mutum ne kafin jahamu ya bayyana an samu wani mutum da yace al-Qur'anu makhluq fastataba ibn Abi Layla kama stataba an-Nasara wannan rajulun da aka ce ko Abu Hanifa ne kan da zafin at-tankiru lima fi ta'alimil kawsari min al-abatil na malam abdurrahman al-muallim da littafin tarihu madinatu bagdad a cikin tarihin abu hanifa ba ga wannan magana rajulun da aka ce abu hanifa shi ma ya samu wannan ainihin maganganun ya aka ce wai yana daga malamin shi hamadu ɗan abu sulaimana wallahu alam tun da dama akwai rikici tsakankaninsu yana jin kishin kishin game da magana sai sa aka ja kamo abu ba ya ce sai ya tuba in ba ka ba zai sa a kashe shi ta kuwa yin wannan ba ka mika abokin gaba kanka sai abu ba ya ce ya tuba ne tauriya ya masa ya yi masa wallahu ala amma dai haka ya tabbata a cikin dare Allah ya samu dace irin wannan malamai jama'a na farko ne tukunan mutum ga tana cewa ba su ne bane mutane ne kuma akwai dan adanci akwai rigima wani lokaci kuma akwai in an tanka ma an tanka ma kai ma mutum ne dole sai ka sai ka a za ga akwai eh, misali a ce kishiya da kishiya ɗaya mai haifiya ɗaya mai haƙuri wata rana ba mai haƙurin nan sai ka ga ita ma ta yi mace saboda an ƙure ta ku kai ba ma kishiya da kishiya ba kishiya da uwan miji ai ka ga rashin kunya ki a matsayin ki na matar ɗa za ki dinga taka wa ƙoshi ne nesa ne ko da ba ta da gaskiya amma wata rana tun da dai ba ta haife ki ba idan ta ƙure ki sai a jike ma kin buɗe wuta ayaka tana faruwa a irin kasashen mu dinnan ko me ke kawo haka ne an kura hakurin mutum Allah ya tsare malam ce ibnu abi laila ahadu awiyati al-ilmi fil qur'ani wal fiqh wal hadith ibnu abi laila yana ɗaya daga cikin buhunhunan ilimi a wajen sanin alqur'ani da hadisi da fiqh lakin ghayruhu asbatu fil hadith sai dai wani shi ya fi shi tabbas a hadisi ma'ana wasu wanda ba shi ba wa ba'dhum yahtaju bi wasu ma suna kafa hujja da shi wa huwa min tabaqati imami abi hanifa yana daga cikin tsararrakin abu hanifa kaga ya riga abu hanifa rasuwa ne da shekara uku ذكره المصنف عن ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسين بن الحسن سميت أحمد ابن يونس قلت وهذا سند صحيح ni malam albani na ce wannan isnadi ne ingantacce insha Allah za mu saurara a nan sai Allah ya kai shekara biyu ne ko shekara biyu kwarai kuwa 148 da kuma 150 ko ce za kuma Allah khaira za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan Ja'far al-Sadiq imamu zamanihi Sayyid al-Ulawiyyin rahimahullah wa radiya al-jaddi subhanallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته